Sashen Hausa na Studio Kalangu su mu gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Mausararo Asuma na shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau talata 16 ga watan Nuwambar na 2021. a cikin shirin za ku cewa a cikin tsarin tantance kasashe masu shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a shekarar 2022 a kasar qatar kungiyar kwallon kafa mena ta nishir ta yi nasara a kan kungiyar jibuti da ci bakwai da biyu ɗaliban gwamnati masu karatu a manyan makarantun koyon aikin hannu da fasaha sun koma karatu bayan da aka dakatar da su muna tare da ƙarin bayani a rahoton musamman na ranar talata akan kyautar rayuwar ɗiya mace za mu kawo muku bayani a game da kaso wato kashi 30 cikin 100 da doka ta warewa mata a nan mukami a Nijar. Za mu shi bayani na kungiyar FAD a sakamakon ɗin shugabannin gundumomi 66 a Nijar, 62 inda mata uku ne kawai ke cikinsu. Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nishar wato Mena ta lallasa takwarata ta jibuti jiya da ci bakwai da biyu a hilin ƙwallon ƙafa na da General Sani Kunce da ke Yamai. Wannan wasan na cikin tsarin wasannin ƙasashe wato ƙarshe na tantance ƙasashe masu shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar 2022. A ƙarshen wasar mai koyar da 'yan wasan Mena Jean-Michel Kabali ya yi bayani a hirashi da Salamatu Kadiri. Tafiyar aiki na nuna mini da kar in sa gaugawa ga abin da duk zan yi. Sakamakon a ƙarshe ake yin sa. aiki na a kuliyomi yana kan turba guda. Mun kammala wannan karo cikin farin ciki. Kamin in yi raskonar sakamakon zan dan nuna farin ciki na dangance da makin nan hudu da muka samu a karon da muka yi da Burkina Faso. Wadda za ta kare samun matsayin ta ga shiga kwamfalar duniya inda muka yi babban karo. Fuskar karamu da Algeria bai nuna a zahirin sakamakon makin da aka samu ba. Kuma mun mun nuna hakan karan da muka yau ba karawa ce mai sauki. Kun sani ba kaso ba ne Nijar ke yin karan kwaraya sosai cikin kwana uku. Ga yau an yi shi. Ya samu ne a dalilin faɗi ga tashin aiki na wata goma sha hudu. Mun kawo gyaran fuska a lokacin futu. In kun lura mun kusanci makin Algeria karanta da wagga ta wagga. Tunda maki takwas da ɗaya ne suka masu. A yabawa 'yan wasar don su ne suka yi aikin. Kun gani idan kuma an ci su ne mu ne za mu ƙoƙarin jurewa. Ɗaliban da gwamnatin Nijar ke biya wa kuɗaɗen karatu da makarantun koyon ayyukan hannu da fasaha masu zaman kansu suka dakatar a makon da ya gabata sun kuma cikin azuzuwa a farkon makon nan in shi wani mamba na ƙungiyar su. An dakatar da waɗannan ɗalibai ne a dalilin rashin zuba kuɗaɗen karatunsu na daga shekarar bakwai zuwa shekarar 2021 a cewar magabatan makarantun. garba abubakar muhammad modibo wato mataimakin sakatare janar na kungiyar ɗaliban uaptn ya yi wa tarnan fudai ahmed da ƙarin bayani kungiya ta lokuluka masu zaman kansu sun ɗauki alkawali tun ranar hudu da wanga wata za su kori ɗalibai wa'anda gwamnati ke turowa a cikin makarantun ne wannan kungiyar tamu ta 'yan makaranta masu gine-gine da kere-kere muka ce da gwamnatin da su masu lokuluka za mu kawo su zamna su tattauna za mu ba su wannan dama dama da muka ba su shine za mu ja su na kwana uku bayan haka ba mu ga komi ya wakana sai muka yi suspender kin kur bayan haka nan minista mai kula da makarantun karantini masu kere-kere da aikin hannu na kanana ya kire mu ya ce a rana atinin sai za su yi babban muhawara tasu bayan haka nan zai gamu da wa'annan masu lokuluka shi kuma minista mai kula da karatun zirhi ya yi ma firayim minista takarda na cewa gashi abin da ke wakana ya kamata a samu mahita a kan shi yanzu dai abin da muke cikin shi dukkan su wannan 'yan makarantun ne wanda aka kora sun koma a cikin makarantun nasu suna nan ga karatu yadda ya kamata a jiya babba alkalin shari'a a maraɗi ya sallami shugaban makarantar afn ta biyu da malaman makaranta uku da kuma mai gadin makarantar bayan an tsare su na tsawon kwanaki hudu bayan gobar da tallakume dakuna karatu na zana na makarantar tare da rutsawa da yara talatin da tara hukumar 'yan sanda ta tsare su domin sauraron su dangane da abin da ya faru a halin yanzu ba a tume su da wani laifi ba a cewar sakatar janar na kungiyar malaman makaranta sinaseb da wakilinmu ya tuntuɓa kamfe da yaƙi da rashin daidaito a niger da ƙungiyoyin fararen hula daban-daban da kuma masu zaman kansu suka kaddamar a ran 18 ga watan nuwambar na 2020 ya cika shekara ɗaya waɗannan ƙungiyoyin sun yi amfani da damar shirya zaben shugaban ƙasa na bara domin ba da wata ƙasida mai ɗauke da halaye goma na nuna rashin daidaito mafi tsanani wato ga 'yan takara daban-daban tare da bukatar su yaƙi wannan lamari bayan shekara ɗaya alkarim madugu shugaban kula da wannan kamfe a haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta niger ya yi a a shi da talata abdu bahar Э, Mun yi imani cewa batun rashin daidaito wata matsala ce da ke ci gaba da jan mu ƙasa. Firaminista ya ɗauki niyyar ɗaukar matakai domin 'yan mata su je makaranta bisa tsawon lokaci su yi amfani da wani karatu mai inganci. Ya ɗauki niyya domin gidauniyar tallafa wa mutane masu nakasa da ke wani makami mai kyau na yaƙi da rashin daidaito da ke da nasaba da nakasa. Da aka tsaida a shekara ta takwas ya ɗauki niyya domin wannan gidauniya a sake buɗata. Muna lura da dukkan dukkan waɗannan alƙawura ana na ana cika su abu ne mai kyau kenan daga kowane bangare duk da nauyin da ya rataya kan waɗannan 'yan takara suna da rawar da za su taka wajen yaƙi da rashin daidaito ko na ganin ɗan takara da zai kasance a yau a majalisa kenan yana da zarafin sa ido daga majalisar dokoki kan abin da gwamnati take yi ko kuma ɗan takara da zai kasance cikin bangaren adawa shi ma yana da rawar da zai taka na mai bada ƙararrawa. ma'aikatar kula da samar da takardun ƙasa a jihar agadez na ci gaba da gudanar da nazari a kan takardun mutane 1,700 masu neman mafaka da kuma matsayin 'yan gudun hijira a nijar daga cikin masu neman mafakar akwai 'yan kasashe 23 daban-daban kuma 'yan kudancin sudan su ne suka fi yawa a cewar shugaban ma'aikatar samar da takardun ƙasa wato bakin haure da kuma 'yan gudun hijira a jihar agadez yakuba sukeraji a hirar shida a anise karim nous avons 1715 demandeurs d'asile et réfugiés. Masu tambayar mafuka da 'yan gudun hijira da biyar ke gare mu da suka kumshi magidanta uku. 'Yan gudun hijiran an kasa su jansi-jansi mata 315 da maza hudu 'Yan asalin kasashe 23 ne inda 'yan Sudan na Darfur su kaɗai suka jibinci mutum 526 a jimillar da ke gare mu. Masu tambayar mafuka takardar tambayar da suka yi na cikin nazartawa kamun kwamitin ƙasa mai bada yarda ga tambayar ya yi taronsa kanan ya bada amsa su 971 ne kwatankwacin kaso 57 cikin 100 su kuma wa'anda ƙasar Nijar ta baiwa kariyar ƙasa da ƙasa na zaman mafuka su 744 ne kwatankwacin kaso 43 cikin 100 kenan a jimila da ke gare mu. 43% de nos effectifs. A ƙasar Nijar bayan da mana sharar cawa shine aikin da manoma ke yi don samun kuɗaɗe. Sai dai wani lokaci wannan aikin kan zama tushen abubuwar rigingimu tsakanin makiyaya da manoma. Duk da yake sharar abu ne da doka ta tsara shi amma kuma wasu mutanen ba san da hakan ba. Jibrila Malam Kalla, shugaban kwamitin da ke kula da hilaye a gundumar Difa, ya yi wa Mani Musa ƙarin bayani. ciyawa na daji na farko da abin da mutane za su gane na kowa da kowa ne kowa da kowa yana da yanci ya je ya dauki wannan ciyawa amma akwai ka'idodi da ake bi yadda ake amfani da wannan ciyawa hanya biyu ne au ka dauko don ka saida au ka tara don dabbobinka ta wannan hanya biyu akwai hanyoyin da ya kamata a bi yadda a dokance aka faɗi lalle in za ka tara ciyawa hanya na farko inda dabbobin ka ne za su yi amfani za ka kawo su kusa da gida kai wani dan rumfa ko wani kara ko akan ice kalka aje a kasa don ka wannan kala za a yi baka banna kuma ya zama fitina in kaman wance hanya guda na saida ne kamar shi shine za ka saida saboda rayuwar ka wannan sai ka ta miri ka shaida ma mer da sauran mushina mai kula da wannan akwai gar fore a can in ga ma mer mer. sai kira shi akwai dan wani abu da ake biya in an biya sa'annan a baka resi ka je ka dauka yawan ciyawan da kake so mutane bakwai sun rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikata a yayin wani mummunan hatsari da ya faru a shekaran jiya akan hanyar tilibiri daidai ƙauyen salakwara mai tazarar kilomitar shida da karma idan aka fita daga yamai wata motar sufuri da ake kira disney plus ce ta ci karo da wata babbar mota da ke tsaye sanadiyar matsalar da ta samu magajin garin karma abbas yallo yakuba ya yi ƙarin bayani kan yadda lamarin ya faru tare kuma da jan hankalin mutane wannan mota na desert plus mai dauka fasaje ya shiga cikin wani telem wanda ya bace yana bisa hanya don mutane shidda ne su mutu wurin guda ya rasu a hospital wannan mai disat plus ya nemi ya wuce wani mota dogon bare eh, bai gani ba bi hannun dama akwai kamiyon da ya lalace ya zo ya shiga sai da an safiyar pompe sun ka yanka mota duka karin su hidon ku muna kira ga masu duki masu fasaje su yi sannu sannu layi masu disat suna wani irin gudu bisa hanya wanda bai kamata ba fuska wannan mota da ya lalace fatikama bisa hanya ne yake wallahi ni na gani shi da na wuce don ku muna kira ma chef da lin masu motoci wallahi su dinga hankali wato labarin karshe a game da wannan lamari da muka samu ya nuna cewa adadin waɗanda suka rasu ya kai goma wato labari daga wata majiyar asibiti Wasu matan karamar hukumar karkarar ta gazar a gundumar Balle Yara sun kafa wani gungu domin gudanar da ayyukan da za su ba su damar samun kudade na biyan bukatunsu na yau da kullum. Matan suna sarrafa falidi ne zuwa sabulu wanda suke sayarwa a yayin kasuwar baje koli wato ta kayayyaki. Malam Haruna ko kuma Malama Haruna Malama Hawa Haruna Mamudu mataimakiyar shugaban gungun mai suna Shukura ta yi wa Zainabu Abdu karin bayani. Safuno ma sabuni riɗi muke yi. Yanda ake yi sabuni haka muke yin shi. Daka riɗin muke yi sai mu zuba garin a ciki. Mu dama shi ma sabuni. In za mu kasuwa baza koli muna zuwa da beruwa, garin wake, kunun wake da garin bisaf da muke yi. Duk kayayyakin nan muke kai su mu sayar. Amma mutane sun fi son sabunin nan na riɗi saboda shi ko kasa ba zai kai ba mutane sun saye shi. Mu 38 ne a cikin wannan kungiyar. Mutum ukun nan daga bayan mun ka ƙara su. Kuma har yanzu mutane da yawa suna zakkuwa suna son shiga. to muna gamawa da wasu matsaloli kamar riɗin da muke aiki da shi ba ma samun shi a kan lokaci da horin riɗi shi muke yi wata ƙungiya tana nan ita take sai da horin riɗin gare su mun ka saya muna shuka shi ne kaɗan kaɗan saboda sabunin nan madaidaici muke yin shi in ya ƙare sake yin wani to wallahi suna sayan shi saboda na ɗarin yayyanka shi muke yi kamar safinin ishirin da ake rabawa biyu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman zaman taron majalisar ministoci na takwas ga watan nuwambar da ya gabata ya nada shugabannin gundumomi 62 daga cikinsu akwai mata uku kawai sai dai kuma wato a game da doka niger ta ce wato kashi 30 nan da naɗe cikin ɗari ya kuma ga mata ne ƙungiyar fada mai zaman kanta ta sharhi a game da wannan lamari ga maryama mamudu jibo daraktar tsare-tsare ta ƙungiyar ahirta da mamman ada Eh, ba wani jin daɗi ba ba, ba a kula da incin kason mata, saboda tsohin magabatan dai ne suke har yanzu. Tun Desamba na shekara 2019 an bar kula da incin kason mata an mance ma da shi, wannan kuma bai dace ba. Lurar da an kai yana ɓata rai, ba a ɓangaren mukamin prefe ba kaɗai ne matsalar take. Har a sauran mukamai da yawa babu mata, ana ganin ragowansu, wannan kuma bai dace ba. A ganin ku muke kawo bayanar wannan al'amari. Saya plusieurs nivo akwai matsayi da yawa da rashin niyya a wajen gwamnati don ba su yarda da mata ba. Shi yasa ba su ba mata mukamai da yawa ba. Akwai kuma jayayya tsakanin 'yan siyasa. Har matan ma su ma suna da nasu laifi a ciki. To me kuke yi domin kyautata buɗe hanyar da mata za su samu kujerun jagoranci? Muna ba su damar su yi magana su fito da kansu a wajen taron tambayoyi da ake yi kuma su samu su tattauna tare da manyan 'yan siyasa. Ana samun wani bi mata a matsayi da ba su ɗoka, kamar mukamin prefe. Mata ba su sason wannan mukamin na prefe saboda sai ka bar inda kace ka kuma cikin yankuna. Shi yasa mata ba sa son wa'annan mukami, ba sa son su bar iyalinsu ko kuma su bar garin Yamai. Wa'ansu yankunan ma suna da tashin hankali. Amma mu da muke da matsayinmu na kason mata ya kamata a ce duk da an ka ɗora a kanmu, mu ɗoka kuma mu kula da shi yadda ya kamata, mu yi aikin da an ka samu. droits que nous les souhaitons. Kenan ana iya cewa fafutukar tana wajen ku. Wa'annan kai da kawo ba mata kaɗai ba ya shafa, ba ya shafi kowa ne. Kenan a yau mu mata in an ba mu damar mu hau babban matsayi, mu gyara halayenmu don mu kula da shi. Wasu matan ba wai matsalar su na yankuna ba kaɗai ne ba, a'a har matsayin da ake sa su gani suke ba za su iya yin wannan aikin ba. Muna samu wannan rahoto ne a wajen manyan 'yan siyasa da suke ba su matsayin nan. Mata suna jin tsoron kula da aikin da ake basu ko kuma ɗokan nofin da ya rataya a kansu. Mu mata muna da kasonmu na mata don haka ga matsayin da ake samu babban dama ce a gare mu. Kamata. Mara lamasa karshen shirin kinan na yau a huta lahiya.